Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Lahadi takwas ga watan Oktoban shekarar 2023. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi a irin wannan lokacin. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin mata na musamman na kallabi wanda Grace Alheri Abdu ta shirya za ta kuma gabatar. To amma yanzu dai bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a cikin jawabin shi a duk rana a jiya asabar cewa 'yan ƙasar ukraine na jimamin abin da ya faru a isra'ila inda aka harba dubban makamai masu linzami a sararin samaniya mutane da dama suka mace a bisa kan tituna ya ce matsayinmu a bayyane yake cewa duk wanda ya aikata ta'addanci a ko'ina yake a duniya wajibi ne ya girbi abin da ya shuka a wata sabuwa kuma wata mata 'yar shekaru 27 da jaririnta na daga cikin gwamman mutane da suka ji rauni a yayin wani harin da rasha ta kai a yankin kherson na kasar ukraine kamar yadda gwamnan yankin ya sanar a jiya asabar sakamakon yakin da a yanzu haka ya balle tsakanin isra'ila da palestino wasu 'yan najeriya sun fara bayyana ra'ayoyinsu a kai ga wakilin sashen hausa na murya amurka hassan umar tambol da ra'ayoyin wasu 'yan najeriya A sakamakon yakin da ake yi a tsakanin kasar Isra'ila da Falasɗinu wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da lalata dukiyoyi, 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu. Sunana Abdullahi Yahudi. Game da wannan yaƙi na Falasɗina da Isra'ilawa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Domin gudun da muke ma wannan yakin da ya bulla yanzu muna gudun yakin duniya na uku ne. Sari sarin shi ne yake bulla a gabas ta tsakiya. Babu abin da za mu yi addu'a akan wanga al'amari sai dai mu nemi mafita Allah Ubangiji ya kama mana saukin rayuwa to ana ka gani me zai sa a yakin duniya na uku abin da zai kawo yakin duniya na uku kaga dai rasha tana iya goya ma falastina baya amerika kuma ta goya ma isra'ila baya sakamakon haka zai sa kasashen duniya saura su kawo bambancin ra'ayi daga nan kuma za a iya samun yaduwar addini ya shiga sai haga ya kasance ya zama yaƙe-yaƙe kasashe babu zaman lafiya ko yanzu a afirka ya maha kwashi ga mana afirka tsadar rayuwa ta muna yawa kuma duk yaƙe-yaƙen gani sila mashud bello fada bai da amfanin komai su daina fada dai saboda a zauna lafiya yafi farin fada aka yi gani ba wanda ya san karshe kashe shi a mutane da yawa na an ka kashe sun dauki zunubin su gaban za suna zama wuri guda a ce kuma suna yin fada ai wannan bai da kyau sunana bala tela makera mazauni ibadan to abin da zan cewa dama rigimu ne na kasashen larabawa wanda yake ba yau ba suna yi kuma mu a gare mu yana shahuwar mu ba kaɗan ba saboda mu bukatar mu a zauna lafiya da kasashe da kasashe ire-iren haka shine yake kawo shafuwar rashin ci gaban kasashe da kuma ayyukan da suke ci gaba na kasashe dangance da hulɗar ƙasa da ƙasa sunana hasana yaƙi kan ai bai da kyau yana karya tattalin arzikin ƙasa yaƙi bai da riba zaman lafiya ya fi komi a yi asarar rayuka a yi asarar dukiyoyi a yi asarar kowane irin asara ana yin sa a yi anya yaƙi ya kamata su shirya su sasanta yaƙi tsakanin ƙasar isra'ila da falastino har da wasu ƙasashen larabawa ba sabo ba ne domin an ɗauki shekaru aru aru ana gwabzawa hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a Najeriya. A gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za koma gefe guda don ba Grace Alheri Abdu dama ta gabatar da shirin kallabi. Ina da sana'a, kuma sana'a da nake sha'awar ta girke-girke irin sukunan aya mm, abubuwan marmari haka shi nike da sha'awar sosai ake ce mani ai ma'aikatan gwamnati ba za su iya sana'a ba to sai na je admin na tambayi director din na ce ina sha'awar in yi sana'a amma an ce ma'aikatan gwamnati ba su iya sana'a ba sai ce min a'a in dai sana'a ta agri product ce mutum is allowed ya yi kallabin shirin a wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a shirin kallabi mu na kanmu Daga mu sai mu mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmawa da suke badawa ga ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. hira da kallabinmu ta mako wata ma'aikaciyar gwamnati da ke aikin asibiti wadda ta rungumi sana'ar sai da kunan aya da ya haɓaka a birnin tarayya Abuja da kewaye. Mun kuma haska fitila a kan wata ɗabi'a da ke ciwa mata da dama tuwa ƙwarya. Inda ake samun waɗansu suna auren mazan abokansu ko dai a matsayin kishiyoyi ko kuma su yi sanadin mutuwa auren ƙawayen nasu su auri mazan. A bangaren kiwon lafiya kuma Yau ma muna tare da ma'aikaciyar jinya Madam Umar Adama wadda za ta ƙara haske a kan mahimmancin awo ga mata masu juna biyu. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga mu da kallabin mu ta mako bari mu faro takon da nazarin wani lamari da ke tsonewa mata ido inda akan sami waɗansu mata suna zama kishiyoyin ƙawayensu na kud da kud a waɗansu lokuta ma su yi sanadin mutuwa auren abokan nasu kamar yadda bakin da muka gayyato a wannan zauren suka bayyana a wannan zaman. Salamatu bin Abdullahi, Zainab Adamu da kuma Rahila Abdullahi. To tun farkon zance dai aka ce me ya kai fara zani zantan damu ko? Mm. To ke matan da kike zaune a gida, ke ce kika bada wannan dama, ke ce kike da kawaki. kun taso tun ba ku san ko ko suwaye ba tun kuna ƙanana kenan mm. to ke kina ganin a rayuwarki ba abin da za ki rufita idan kika bibiya ma kika bi diddigin cewa akwai abin da wannan kawata ki ta sani wanda wata yar uwarki wanda kuke ciki ɗaya ba ta sani mm. kin yadda ki buɗe cikin ki ki gaya ma wannan kawata ki komai mahaifiya ma ba a gaya mata ba mahaifiyarki ba ki gaya mata ba ba ki gaya ma ƙanwanki ko yanki wanda kuke uwa ɗaya ba ba amma ita wannan ƙawan taki aminiyanki wanda kuka tashi tare kin yadda da ita to ai aminci ai abu na farko mm. da kike fara kirari ki ɗauki wuka ki daɓa ma kanki ne. kin aure mijinki yana son ki kina son shi mm. yana miki alkhairai iri iri magana matsalan gidan aure ke dai baki san ta ba alkhairin shi kawai kika sani mm. baki san sharrin shi ba su wannan kawa naki kuma ita ma ba abin da bata sani ba to kullum ya miki kaya ko abin da ya miki yau duk abin da ya miki kina komai kina abin nan ta mm. ya kawo miki yau abu ne ai ba ma zai tashi a wurin ba za ki ranga da maki kira mm. wacce eh aiko ki zo ki ga kaza ki zo ki ita mm. kuma tana can tana gwagwagwa da saurayi ne ma ta ki turowa dan dan me yake da suna dan ankon nan dan kati a waya mm. dan datan nan mm. tana ka gwagwagwa da samari ne a tura mata tana ma matsayi tsaye babu tsaye kuma ke ga cikin baji tana nan tana ne matsayi kowa ya kwaci ya ki tsaya mata mm. ke kuma kina nan kin samu duniya din dai iya duniya kin samu din baki san matsalan gidan miji ba to wannan abun kin ga dai zuciya kace ba ta da kashi ba ta da kashi dole wannan ita kawata ki ta fara raye-raye abu na farko duk abin da ta san za ta yi ta shigo gidanki za ta yi hada da har da bin bukaye da yan tsubu kuma ga shi kin ce mata wuka da naman gida da hannu baki su ba abin da bata sani in kin ma ki tsiwa ita ta gaya miki mushi in ta ce a lalabe shi wani lokaci da ma shawaran daga bakin ta to ta hanyar da za ta bi na ce miki ta shigo gidan nan hada da bin bukaye da yan tsubu za ta bi saboda yannan jin daɗin da kike yi ita tana so ta ji ta dan haka ke ce da kike cikin gida kike bada wannan kafa na a zo cikin gidanki to kowa ma zai iya shigowa rahila mm. an ce ba ana barin halas dan kunya a irin wannan daman ke kina ganin anya akwai amanta ko wadda kai yarda da budurwa za ta kawa za ta ce mata a wannan din kawarta to na farko dai kamar yadda yar uwata ta ce me yasa tun farko za ta bada kafar ma da har za ku zama wannan kudda kudin ke da ita ya zama na sirrin cikin ki kina gaya wa kawai ciwon ya mace na ya mace ne ciwon ya mace na ya mace ne amma ba ta da yan ruwa. ba ta da wa ba ta da yaya daban ai dan uwa daban daban dan uwa daban me mm. me yasa aka ce dan uwa wanda kuke ciki dai ko kuma wanda kuke yan wantaka ta jini ke da shi dan mm. uwan ki kenan ku yau ko da a ce ki a gidanku daga da namiji sai ke ya mace aka haifa mm. mai da wannan da namijin ya zama mai miki dan uwa abokin shawara ai binta wannan tasirin maganar na ciwon ya mace na ya mace a wannan zamanin baya babu shi sosai a'a Zainab ta ce bata yadda ba wani karan hauka zai kai ki je ki gaya wa kawarki mm. gashi gashi abin da mijin ki yake miki kuma kin san kawar na ba ta da aure mm. tsakani da Allah yi me zai kai ki ki yi da mijin kawarki babu dalili binta to amma idan ya zo me yasa ba za ku kore shi ba a ina ko zan kore shi eh binta kisan mazan nan fa a very dangerous ah. duk yanda kika kai ga wai e amana tsakanin kawarki mm. ke da kawarki mm. wallahi binta wani namiji idan ya saki a kwana mm. ya fara karanto miki lissafi ya fara kauna ya fara karanto miki karatun ma ya kuru binta duk imanin ki sai kin shiga wato ko sai ki je ki tsundum a cikin ruwa kawai za ki za ma ki ji haushin kawarki din dawo da kishinta da gudu kan dama kina cikin wannan daular shine kike gaya magana ai bakin ciki ma ke saboda kan jiya aure miki mijin gashi ne yanzu aini na sani saboda tun da yanzu ke ma ya fara bude miki babi babi ta na kauna a ba ta ma kawancen nan kin hada shi a gefe ai binta ba wani kawance can dama a titiya ka a a'a wannan saboda mijin kawa mijin ana barin halas don kunya binta tsaya ki ji akwai wata kawar da zaki bar mata halas akwai kuma wata kawar da zaki bar in kin ga ba ta kyautatawa mijin nan nata kuma complain kullum kullum ba sai ki hubda shi ba kawai wato ke da kin halasta abin nan a halas ne ke ko binta ai ko malamai ma kika tambaye su za su ce ba haramun bane halas ne to za mu magana ma da malamai ai ai ba mijin baba ce ko ba haka ba au to magana Allah ta ji magana ya fara fitowa to mijin kawa ba mijin ba ba ba mijin ba ba bace eh saboda ko yanzu ko kowa ayi allansa ya wanke shi kenan ikon Allah to ita ga matar da irin wannan abin ya faru da ita ko kuma wanda yake shirin faruwa da ita wani shawara za a bata wani hange kuke mata waya za ta dauki wani mataki ya kamata kafin nan binta mm. kafafen da suke samu su kawayen su shigo eh. kamar ɗazu ai na ba da misalin yadda ita matar gidan farko ita matan take sakacin har wata ta shigo kuma ma kawarta to akwai kuma wani bangare da takan dauka ba tare da ta sani ba shi ma da bai sani ba suna yin shi ne a dungu daga baya sai ya fahimta menene shi ta yadda da ita tana zuwa gidanta za ce wanka a gidanta za ta dora mata abinci mm. wani lokaci a ba ta da lafiya mm. maimakon ta kira kannanta mm. ko ta nemo wata ta wannan kawan ne za da mai nata ta dora mata abinci mm. binta idan kika bibiya mijin na da lamban kowar saboda haka kai tsaye take kiran shi shi ma kai tsaye yake kiranta To, ya yi abin ta ya abincin kila hannun kawai ya fi naki zaki mm. kina naɗa a gida. Me zai fara shiga cikin zuciyar shi? Ga tsafta. kuma namiji a rayuwar shi yana mutunta ciki. Wannan To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta rungumi sana'ar da aka san masu karamin karfi da shiga. Sana'ar kuma ta haɓaka ta yi fice a birnin tarayya Abuja da kewaye. Kada in kai ku da nisa, waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi. ga kallabinmu ta mako da kuma sana'a da ta sa ta yi suna a Najeriya. Suna na Talatu Haruna. Ni ya ainihin jiha Katsina ce. Na yi makaranta a GRA Modoji Primary School na Nai Primary School. Sai na je secondary school a Gomman Gear Secondary School Jibiya. Nan ne na gama na shiga School of Nursing Katsina. Na yi nursing na midwifery a nan school of nursing na je aminu kano cikin hospital na dialysis na dawo university of abuja cikin hospital gwagwala da na yi course na intensive care na intensive care sannan na fara wannan sana'a ta kunin aya a shekarar 2002 lokacin nan ina garin katsina kuma lokacin nan ina aikin gwamnati a ma'aikatar federal medical center katsina ina aikin asibiti a wurin abin da ya ja na fara wannan sana'a lokacin nan gaskiya ban yi nisa a aikin gwamnati ba kuma ban yi nisa a aikin gwamnati ba nukan yi aikin kwana sati guda in gida in zauna sati guda bana aikin komi wanda muke ce muke kira da turanci a matsayin night off to a lokacin nan ni ina da sha'awar yin sana'a kuma sana'a da nake sha'awar yi ta girke-girke irin su aya suna eh, abubuwan marmari haka shi nike da sha'awar yi sosai ake ce mani ai ma'aikatan gwamnati ba za su iya sana'a ba to sai na jiya admin na tambayi director din na ce ina sha'awar in yi sana'a amma an ce ma'aikatan gwamnati ba su iya sana'a ba sai ce min a'a in dai sana'a ta agri product ce mutum is allowed ya yi ana iya bar mutum ya yi in dai sana'a ta kayan noma ne sai ce mu wace sana'a ke zaki yi sai na ce mashi ina da marmari in sana'a kamar su aya haka kayan marmari da ake ce ma fresh fruit juice ina da sana'a wannan sai ce ai wa'annan kayan gona ne gwamnati bata hana ai wannan sana'a ba to shi kenan cikin ikon Allah kuma dama ina da zuciya in yi sai na zo gida sai na ce mai gidana ni kam ina sha'awar in fara sana'a sai ce min sana'a wace irin sana'a ke so ke kuma ki sai ce mishi ina son in yi sana'a su zoɓa rodo juice ɗinsu su kunun aya su fresh juice haka tunda a lokacin nan a Katsina ma ba a yin shi sosai sai ce min to da me da menene ya kamata a samu a yi sai ce mashi ina bukatar freezers mm, injin nuka babban eh. janareto a canza mamu janareto kamar wasa sai ce to tunda kina da ra'ayi ni kuma ta wannan bangaren zan taimaka to da haka da haka ya so mani manya-manyan freezer guda biyu ya siyo mani injin nuka ya kawo muka zo a da ni ke amfani da su kada na samu of ranar asabaci zai ɗauke ni da mota mu je kano in saro kayayyaki na su robobi don a tsabtace kayan in kawo da haka sana'a ta fara haɓaka a katsina han masu babur a garin katsina har masu babur in ka tambaye su za su gaya maka in dai kana son kunan aya mai daɗi da kayan marmari da ruwan sanyi bari mu kai ka NTA akwai wata hajiya talatu mai kunan aya tana wurin ina nan ina yi ina nan ina yi kin san ma'aikatan gwamnati sai mai gida na canjan yanayin aiki sai mai doshi abuja mm. na dawo abuja to tunda ni mm, ma'aikaciyar unguwar zoma ce jinya da unguwar zoma kuma ina da takardu sosai so neman aiki bai ban wahala ba ina dawowa abuja na yi aiki cikin ikon allah cikin sati guda sai na samu aiki a gwamnatin tarayya asibitin gwamnatin tarayya da kenan abuja ana ce mata federal medical center jabi to mm. amma sanda na dawo abuja ban taba tunanin cewa mutanen abuja ba za su so irin wannan kayayyakin mutum da na dauka cewa eh, kayan sana'a ce ta kauye <laughs> sana'a ta arewa ce sosai na mace ban fara wannan sana'a ba shikenan kuwa mm. sai dai haka yake ina na saba muna yi a gida muna sha ina aiki a tiyata so in zan je aiki sai in dan dauki roba biyu roba uku haka sai in tafi in na sha sai in ba abokan aiki to da suka fara gane kunun kowa sai rika ce min aike Hajji ya kiwo min wannan kunu ki kawo za mu saya to in dai takaice miki labari na fara yi da guda talatin sai da na kai ina yin roba ɗari biyu ɗari uku suna karewa a rana why to a yanzu inda nike matsayin da Allah ya taimake ni in kin san sana'an Allah ya sa mata albarka sai kiga ta samu ɗaukaka yanzu a matsayin da nike a nan abuja ina zoɓa rodo ina kunun aya ina watermelon juice ina fresh orange juice ina fresh pineapple juice ina fresh sugar cane wato a hada kararake hada kararake a tace shi ina da injin din yin shi to yanzu a matsayin da nike nan abuja ma'aikatan da suke mun aiki cikin gida na wannan sana'a ina da mutum biyar sannan ina da mata da ni inda nike gaskiya ko za a ce son zuciya ne sai dai a ce ni na fi ina fifita mata ina da mata da tawa guda uku da za su zo wannan aya su wanke ta da gishiri su tsince tsakuwa su tsince duk wani datti a wanke ta yadda ya kamata kafin mu sarrafa ta sannan kuma ina da masu mashin guda biyu da ke mani delivery idan aka saya mm. za su ɗauka su je su kai maka inda kake ka biya su sannan ina da 'yan mata guda uku da ina biyan su albashin dubu talatin talatin duk wata mm. za su zo su ɗebi kayan su kai su saido su kawo mani to yanzu mun kai mun zinin da Bani biyan su ko sisi su da kansu za su zo da kudinsu. Hmm. su ɗebi kaya wata ta ɗebi roba ɗari wata ta ɗebi roba ɗari da ishirin kuma kowace roba suna bin naira ɗari ɗari a kai hmm. za su je su saido sannan su sa mani uwa kuɗin kan ɗina kuma washe gari su zo da fulolinsu da mota su ɗebi wa'annan kaya. Su wa'annan 'yan mata da ke muke aiki da. Eh yanzu ba ni na sallame su ba su ma aiki karkashi na. Mm. Su sun zama employee na kansu. Yawwa. In suka ɗebi roba ɗari da ashirin misali. Naira ɗari ɗari so ɗari da ashirin. Kin ga ba ƙaramin kuɗi ba ne ba. To wa'annan 'yan matan da yanzu suka zaman ma'aikatan kansu kin maye gurbin su ne da waɗansu ko kuma ya ne kike ci gaba da gudanar da ayyukan da su suke yi a da kafin To ai yanzu matsala ni ba zan iya maye gurbin su da kowa ba dan ni ma kai na zuwan lokaci kayan ma ba su isa. Har nikan samu matsala ma da wa'anda suka saba ana ba su. In su mutum ya yi oda ya ce mani in ba shi roba ɗari. Na ce mashi zai samu roba sittin ko hamsin. Sai ki ga yawanci ma suna ɓata rai. Mm. su yanzu ni major challenge ina shine hukumar nafdac kalubale eh kalubalen da nake facing kenan hukumar nafdac mm. sun ni kamar sun bani abubuwan da ya kamata yi sun ce in bude factory in bude masana'anta sannan su mani rijista mm. to kuma wannan factory din in dai zan bude shi mm. ina bukatar kamar akalla miliyan saba'in zuwa miliyan ɗari. To fa. To, a matsayina na ma'aikaciyar gwamnati, sana'a ayin mata shi albashin gwamnati. Mm. To, ba zan iya samun wannan kuɗin a dunkule in ce na buɗe wannan factory ba. Amma da a ce gwamnatin tarayya na da wani policy. a ce me kake da shi ko da yake na yi training da smedin. Mm. na yi training da su kuma na ba su proposal ina na har na kai ga gaya sun ce masa ni ba ni bukatar kuɗi cash su sai mani mashina mm. su bani a kuma saman miki wurin da za a wurin da ɗakin da za ki yi na ma gaya musu cewa wurin ma ni ina iya samu mm. su zo da kansu su ga inda suka aje mani mashina mm. Tunda in an aje maka wa'annan mashina ai ba guduwa za ka yi ba. Mm. Kuma lokaci-lokaci su rika zuwa suna duba wa'annan mashina da aikin da muke yi. Ni kuma na alkawalin su bani shekara biyu. Duk cinikin da muka yi zan buɗe akant musamman duk cinikin da muka yi a saka wannan kuɗin daga banki. mi signing agreement a kai banki duk kuɗin da na tara akalla sati ɗaya wata ɗaya su hidda kuɗinsu na wanda zan rika biya wata wata da muka yi yarjejeniya su tura ma 'yan simedin ni kuma ɗan sauran abin da ya rage na kai in ci gaba da sayan kayan sana'a in ci gaba da biyan ma'aikata don ina tabbatar miki inda har zan buɗe wannan kamfanin ina ga matasa yanzu dai akalla aikin ga ina da mutum kamar goma sha uku mm. to idan aka buɗe wannan kamfani ina tabbatar maki za mu ɗauki akalla mutum 20 aiki. To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin yadda masu sha'awar shiga wannan sana'a ta kunan aya za su iya farawa. Mutuwar mata da kuma jarirai sanadiyar matsaloli da ke da nasaba da ɗaukar ciki da haihuwa na ɗaya daga cikin matsalolin da hukumomin kiwon lafiya ke ƙoƙarin magancewa. A hirarta da murya Amurka, Madan Umar Hajiya Adama wata ma'aikaciyar jinya kuma shugabar asibitin tashar sarki a Maraɗi ta yi ƙarin haske a kan yadda awon ciki zai taimaka wajen shawo kan wannan matsala. to mace ta zo wata tara ta yaya za a samu duk wannan wannan falala ba ta ta ba sai kaga mace ta zo wata tara da kumburi na jiki tension a lokacin za a gano tension tana da hawan jini duk magani za a mata lokaci ya riga ya kurce na wajen aihuwa kenan duk abin da za a mata kalilan ne ko an yi magani gaskiya cikin ɗari da kyal za a samu kamar kashi goma waɗanda za a cewa an samu an ceto su amma in kin zo wurin awon tun da wuri za a kare ki kicin gishiri a ce miki ga ki hankali kina fara kumburi borin gishiri zai kina ina exam kina da hawan jini kina da karamtar jini kina da cuta kaza kamata a kare ki dan ki ga kwance da ke ciki shi ba mai kyau bace ya kamata ki kaza ya kamata ki shirya kaza ka ga duk wannan ba sai in kin zo lokacin zaki so abu lokaci ya kure kaga matsalolin ki samu sosai gare su mahiwa duka mata wallahi ba za a zo wurin awo ba kuma awon ga kowa ya san kyauta ake shi sai dai examen sauran akwai sauran yan kama awan jini tsarin da za a baki takarda a cikin ta ta kiyo wannan dole za ki biya shi in kuma kin zo cikin samtar kin da ake yin shi dole sai ki biya kuɗin waɗannan kuɗin awan jinin nan da awan fitsari eh, wanda za a miki da sukari shi wani kina bin shi amma wanga dai awo dai zurutun shi ake ce ma awo dai wanda za a miki tun daga samun cikin ki aihuwaki ki kyauta ake miki shi a shekarun kwana shekarun baya ma ke gani har aiwa ma gwamnati ta dauke har gwamnati ya dauke ki awon cikin ki har kyauta ake mishi daga bayan gadi aka yi da gratuity kin na shi ake ce ma eh, aihuwa kyauta yanzu babu shi da dan kika zo likita sai ki bada shi kake dalla 20 an ki aihu shi kama ce ake cewa ki aihu a ne sai ki kuma kin samu maganin ki isasshe duka yadda ya kamata kin gani kenan kin kare lafiyar ki kin kare lafiyar ɗan ki da ciki. ki mata na koken cewa akwai matsalolin da suke samu in sun zo awu me za ku cewa game da haka matsalolin ke samu wajen mata haka su ma mata muna yi ta cin gari muna tambayar su matsalolin suke samu suka zo likita sai su ce suka zo likita abin da ke sa ba su wa likita wurin awo ciki saboda in suka zo za su kai har rana shi kuma ka san awo in a tsaya a awo ne tsakani da Allah sashen da ta karantu ta san dokokin awon cikin mace in mm-hmm. za ta yi awon cikin mace wallahi duk mace guda tana ɗaukar kawon minti da kusan kai minti goma don ta bincike ta ga lahiyar jikinta ai ba da a zo ɗaya ne a lura maka hannu kawai a ce tashi a cikin takarda a'a sai an tsaya an bincike ki an debe shi ɗan in ɗanki na motsi a diba a kina da shi ne a diba a gani baki da kumburi a diba a gani eh, awon eh, eh, tsayin cikin ki ya kai wata nawa a cika takardu tun da ai ba miki awa sai kika nan dole ne sai an bi takardu dalla dalla wanda da kin dawo aka dibi kamar an san takardar ki za a shawo ta ayin kullu su mata sun sani banda karar kin ki koyi gare su hannun su akwai fish wanda ake cika musu wanda kin zo za a dauko ta wannan fish kin akwai ran sanyi ma iri iri cikin ta komai akwai cikin shi akwai awan awan zahin jiki akwai awan tension akwai awan fitsari akwai iri irin examen akwai ciki akwai abin ga eh, tsayin cikinki eh, akwai a gani yan danki a cikinki dan eh, da ke da ciki yana motsi kin gani ko shi ne ake ce ma bata ma cardiac na wannan shi yasa ake dora miki wannan ke gani dan kamar dan falaukin da ake dora miki da ciki sashen ta dora kunnan ta cikin shi to kenan dole ne in kun kai kusa tan a ini to a dauki akan ma minti goma goma awa nawa za a yi kan a kare awo kun gani kenan shi sam ke so mata su zo wajen awo lalle muna da kwarakwarai mu likitoci amma kada ka zo neman lahiya ai ba ganin wannan in an ce ki kai karye shida ma ne ki samu lahiya kanki wallahi zan tsayawa dan in samu lahiya amma mata masha Allah sun yi wani akwai masu zawar na ran ne ku fara awo sai ka iska ciki ana samu kan mace talatin wata fara zawa kin ga sai amata wannan karnikin amata wannan fishkin akwai tsohi wanda su da ja su suna fishoshin su ma suka zo dole sai an bincike su ba shi yana a cikin ɗakin nan kawai a hito haka nan ba a'a sai an tsaya an bincike ku an samu lahiyar ku kenan ne kuke ganin kamar muna lati mun kyale ku kuna nan zaman ana ta yi ana ƙara ya kamata mu fahimci juna likita ba yi in ba da in ba dan malata dan malata ba shi in ba da likita ba kenan mun zama yau uwa ɗaya uba ɗaya in kun zo likita ku saki jikin ku kamar kun zo gidanku ne kuma duk matsalar ke gari sai ga ma ka ga ma eh, sashen ka duka zo shan abu To Madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a yau sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da za mu shigo da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Tamar Abari a da magaram jamhuriyar Nijar da binta Ibrahim a Kaduna sai kuma rawaninmu na mako Mansur Sani a Maradi da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadinsu duka. Ni alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Madalla a gaida Grace Alheri Abdu. To masu sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Hauwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.